Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wani mitaccen dan jam'iyyar Democrat a kwamitin harkokin shari'a ya ce abin takaici ne kasidar da jam'iyyar Republican ta fitar da ake takaddama a kai inda ake zargin masu gudanar da bincike na hukumar FBI da aikata ba daidai ba a binciken da suke gudanarwa kan zargin Rasha da yin katsa London a zaben shekara ta 2016 ya ce kasidar tana da kurakurai kuma masu kunyatarwa don dan majalisa jero nedla ya bayyana a martanin da ya mayar kan kasidar da ta mamaye harkokin siyasa amurka wannan makon cewa kasidar da kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dokokin ya fitar abin takaici ne kuma ya kamata 'yan jam'iyyar republican a majalisa su ji kunya takardar da Dedla ya rubuta wa abokan aikinsa na jam'iyyar Democrat mai shafe shida da tashoshin watsa labarai na talabijin suka samu ta ce kasidar da ake kira kasidar nunis da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa da david nunis na jam'iyyar republican ke jagoranta an rubuta ne da gangan da nufin ɓadda hankalin jama'a kuma tana cike da kurakurai fitar da kasidar ya ƙara zafafa takun saƙa tsakanin shugaba trump da abokan tafiyarsa 'yan jam'iyyar republican a majalisa ɗaya ɓangaren da kuma 'yan jam'iyyar democrat da manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a ɗaya ɓangaren kan ko an sa siyasa a binciken katsa london da ake zargin rasha da yi a zaben shugaban ƙasar amurka akalla jami'an soja goma sha ɗaya sun rasa rayukansu waɗansu goma sha uku kuma suka raunata a wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai kan wani wuri da ke arewa maso gabashin pakistan inda mayaka suke da ƙarfi a lokutan baya harin ya faru ne jiya asabar da dare a wani yanki da ke kwazazzaban swat inda jami'an soji suke binciken ababen hawa bisa ga wata sanarwar da aka fitar ba a hukumance ba sanarwar kuma ba ta ba da karin haske ba majiyu sun shaida murya amurka cewa jami'an sojin suna wasan ƙwallon raga ne lokacin da nakiya ta tashi kakakin haramtacciyar ƙungiyar taliban a pakistan ya ɗauki alhakin harin nan da nan ya ce harin ya hallaka sojoji da dama ko da yake mayaka suna ƙarin gishiri a adadin waɗanda suke kashewa ƙungiyar taliban a pakistan tana da ƙarfi a swat kafin sojoji suka ƙaddamar da wani hari suka kakkaɓe su daga kwazazzaban a shekara ta 2009 ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta ce an harbo ɗaya daga cikin matukan jiragen saman ta kusa da garin sarakeb na ƙasar syria da ke ƙarƙashin 'yan tawaye jiya asabar mayaka kuma suka kashe shi bayan da ya yi tsalle daga cikin jirgin ya dare ƙasa ƙungiyar kare hakkin bil'adama mai sa ido kan harkokin ƙasar syria da ke da cibiya a birtaniya ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin ta ce matukin jirgin saman yana tuka jirgin ƙasar rasha ne samfurin su-25 wani jirgi mai inji biyu da ke tafiya ƙasa-ƙasa wanda ake, aka kera domin kara mara bayan dakarun da ke yaƙi a ƙasa matukin jirgin ya fice daga jirgin ne bayan da aka harbo jirgin aka lalata shi saidu da ke wurin lokacin da lamarin ya auku sun ce an kashe matukin jirgin ne lokacin da ya buɗe wuta kan 'yan tawayen da suka yi ƙoƙarin kama shi kamfanin lallacin labaran reuters ya labarta cewa ƙungiyar mai da'awar jihadi da ake kira tari al-sham da ke da alaƙa da tsohon reshen ƙungiyar al-qaida a syria ya ɗauki alhakin harbo jirgin da makami mai linzami da ake kakkaɓo jirgin sama wanda aka saba kafa ake kafawa a kafaɗa waɗansu rahotanni na nuni da cewa wannan ne karan farko da 'yan tawaye suka kakkaɓo jirgin yakin rasha a siriya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka rex tillerson ya isa argentina jiya asabar a wani a kwana biyu na ziyarar kwanaki uku da ya kai yankin inda ya tattauna da jami'ai kan harkokin diplomasiya da kuma wasu manyan batutuwa tillerson ya tashi daga birnin mexico bayan ganawarsa da shugaban kasar da waɗansu manyan jami'an gwamnati ranar juma'a bisa ga tsarin tafiyar tasa dai tillerson zai ziyarci babban birnin kasar argentina inda zai gana da takwaransa George Fore. Gobe Litinin kuma zai gana da shugaban kasar Argentina domin tattaunawa kan batutuwa da suka shafi shiyar da suka hada da zaben da ke karatowa da kuma rudanin siyasa da ake a Venezuela. VOA. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi zaɓe ko naɗi Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun yadda mutane ke cewa suna ɗanɗana kudarsu ne domin kawai suna neman katin zaɓe domin kusan dukkan wakilan sashen Hausa da ke Najeriya waɗanda suka fi sawun yadda ake samun wannan katin zaɓe da yawan jama'a suna kokawa ne akan wahalar da suka ce suna sha akan wannan katin na zaɓe wasu duk da lokacin da suka cewa sun ɓata kuma suke ɓatawa har yanzu wannan kati bai kai ga hannunsu ba kai bar in cika ku da surutu bari mu faro takon daga jihar bauchi inda abdulhab muhammad ya tattauna da waɗannan bayan allah na murtala muhammad ina jawo mazaunin garin bauchi dan angon jawo abin da gaskiya mu a nan bauchi muna dan fuskantar matsalar rashin gudanarsa akan yadda aka tsara don kamar ni na ga wajen wata guda ina jele ke kan ka dawo sometimes ma wani lokaci kan ce in ni ma'aikaci ne a ce fito da safe na kan fito karfe bakwai amma yanzu na samu a ce an raba fom dole zan yi fito wurin aiki so yanzu ma haka da gandi yau na zo an bani zuwa karfe uku yanzu na dawo karfe uku kuma gashi ma da alaman ba zai yi ba. sunana alhaji alabakar dawa cali wata wannan katin zaɓe dai mu ya zama mana alaƙaƙai za ka kwana ka une ka sake kwana baka samu naka ba baka ji wanda ya gama wanda ya gana ka ba kuma a doka na ƙasa ya kamata su kansu hukumomi su adalci matalakawa domin wannan katin shi zai baka dama ka zaɓi abin da kake so domin ya taimake ka a lokacin rayuwanka ya maka abin da kake so za ka zaɓi ɗan majalisa ko wani to yanzu ka zo ka samu babu wannan kuma lokaci yana neman ya ƙure sannan ana nema a mai da wannan abu kamar a yi sabotajin din abin ya zama na sai wasu daban ake ba su wannan kati kaga yana nuna maka cewa har yanzu mu talaka ba mu da wani yanci a ƙasar nan sai dai a gaya maka a magana a baki a jihar filatu kuwa ga yadda tattaunawar zainab babaji ya kasance da wasu bayan allah kan wannan batu sunana karimatu ben ina da katin zaɓe ban da katin zaɓe a halin yanzu me yasa dalili da ya sa ban yi ba shine wurin da ake yin katin zaben baya kusa da ni yana da nesa kuma ko na je sun samu layi a can sosai wanda mutane sun taru sosai ba da lokacin da har zan jira har zuwa wancan daga safe har yamma har dare ana yi to layin ya kai yawa gani da yara gida na kan dawo in yi abinci. To amma ba ganin kama yana da muhimmanci ki saboda ki samu ki zabe. Ni na fi kowa farin ciki so in samu wannan katin zaɓe don in yi zaɓe to damuwar shine kamar yadda na faɗa layin da akan samu a can da kuma yinsa da ba a yi shi kusa da ni wanda zan samu in yi ba shi yasa amma ina marmari in yi zaɓe da wannan katin. Sunana Adamu Abubakar. Ka yi katin zaɓe? Ban yi ba. To me yasa ba ka yi katin zaɓe nan? Eh na sha zuwa layi layi layi ta kuma nima min nima abinci na kasuwa. Shi yasa ni na gaji ko suna wasa. To amma ba ka ganin yana da muhimmanci ka yi saboda ka samu ka yi zaɓe? Kai musamman ma na fi kowa suna amfani wani abu. Saboda wannan layi da ya yi an je a kore ni je a kore ni shi yasa na Daga jihar Filato bari mu mu yi Kano tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Isa Ayuba. Kai ka ci zaɓe? Eh kwarai kuwa na yi. Ya kaka ka same shi? Eh kamar yadda dai kowa yake yi shi katin zaɓe mutum zai je cibiyoyin da hukumar zaɓe ta tanada haka na je ma kamar yadda kowa ya je aka yi mana abin da ya kamata shigar da suna da dai sauransu bayan an gama daga baya muka je santa da ake karba da farko da na je dai ban ganawa ba sai daga baya wani dan unguwanmu sai ana duddubawa sai aka gano nawa sai yi min waya ya ce ai ya ga katina a nan hukumar ofis na hukumar zabe. kafin wasu mutane suna korafi cewa in nasu ya fito za ka ga an rubuta suna ba daidai ba ko ranar haihuwa ko wani abu ya kama da an sami wato wani abu wanda bayanansa ba shiga daidai ba kai naka abin yake eh kwarai kuwa ni ma an samu wannan matsalar daga baya ma na gano ma sai shigar da sunan ba daidai ba da naje ba na jibrin idris kan harkacin zabe gaskiya ba ni da shi ya me faru eh to gaskiya a lokacin da ake yin a wannan katin zabe a saboda yanayin aiki na ayyuka sun yi min yawa ban samu damar in je INEC in yi wannan katin zaben ba ko in je mazaɓata in yi wannan katin zaben ba saboda ba ni ma da lokacin da zan iya tsayawa in je in yi katin zaben saboda yanayin aiki. A jihar naija ko wasu bayan Allah ne suka shaidawa Mustapha Nasiru ba tsari cewa. Sana Muhammadu Kabiru kamfanin Bobi dan gwangwani Mariga Local Government Niger State. Um, Malam Kabiru ya batun katin zaɓe da ake aikin badawa yanzu. Ra'ayi na game da wannan aiki na batun katin zaɓe an ce sai ka je bangi. sannan kai katin zaɓe misali a yanzu nan masallatai mu duka inda ake sallah ana hudu gobin cewa muhimmancin katin zaɓe ka yi kokari ka tashi ka je ka yi shi saboda shi ne ci gabanka da ci gaban ka. amma yanzu to kaga ana zuwa bangin aji a hansu to wasu ko motawa ka aji kyauta ba za su je ba amma duk da haka nan akwai masu tashi su je su yi amma ya kaga tsarin nan na cewa sai hedi kwata hukuma za a yi me za ka ce game da haka to ina neman INEC ta taimaka cewa sai an je bangi wani bai da kuɗin zai je bangi wani yana da karin zai je bangi saboda daga nan in zaka je bangi sai ka zuwa da dawowa bangi sai ka kashe naira dubu hudu sunana umar usman na gogo mazaunin menene? ne me ra'ayinka game da rajistar eh, kada kuri'a wato katin zaɓe da hukumar zaɓe ke bayarwa yanzu a najeriya to alhamdulillah yana da kyau abin da hukumar zaɓe suka yi kamar yadda muka ji labari a kan maganar niger akwai mutane kamar dubu tamanin da wani abu da suka mutane tasa'in da uku da suka yi dubu tasa'in da uku da suka yi wannan rajista amma ya kamata hukumar zaɓe su duba su gani a ce a kowane karamar eh, hukuma wurin rajista wuri ɗaya ne a gaskiya wannan magana ba ta yi ba. Shi ko Murtala Faruk Sanyina a jihar Sokoto ga abin da suke cewa da shi kan wannan al'amari. Sunana Sa'ad Muhammad Shuni. e kwarai kuwa yana da masaniya da wannan shirin na hukumar zaɓe mai zaman kanta saboda ina da wannan katin ta zaɓe ta dindindin da yake kuma sunan da ke gare ta ya sha bamban sunan da ke nake amfani da shi musamman ga takarduna da nake karatu da su to da na je wajen su na same su na yi musu bayani kuma sun bani fom na ciki eh, an gyara min wannan sunan haka zalika sun bani wato duplicate copy sun ce in aje shi in lokaci ya yi waccan ta hito mai karfin nan original kenan permanent za su kira ni sai su bani ita kamar tsawon lokaci ka ɗauka kamin ka samu ka kammala wannan sabunta ito eh gaskiya ban bata lokaci ba saboda ina ganin kwata-kwata ban bata awa uku wurin ba amma a menene kake gani ya kamata a ce hukumar zaben ta yi bisa ga irin wannan yanayi babban abin da ya kamata ta yi shine karfafa yin yekuwa saboda aikin su ba aiki ne wanda aka samun biyan bukata ba ba tare da an sanar da mutane ana yin wannan aiki ba babban dalili shine ba ranar da babu bukatar yin wannan aiki nasu daga sokoto bari mu cilla jihar oyo tare da Hassan Umar Tambuwal inda waɗannan bayan Allah ke cewa. Ah, sunana Timitayo Wahab nan a Akinlele Local Government Ibadan. Ko ka san ana rijista yanzu? Ana rijista amma a local government suke, secretariat suke. Amma dai akwai wahala. In aka je mutane suna da yawa. In aka je kuma sa a ce a baka wani duplicate ne da ba ainihin abin nan sa a bada ba wato mutane sun yawa a layi kenan a mutane sun yawa layi sun yawa wajen na kasim a australia ka yi rajista ban yi rajista ba saboda masu ana rajista ba to ka taba zuwa ka nema wajen da aka rajista ni ban taba zuwa ni ta kai na nike nema abin da zan ba na da yara da mata saboda ban san cewa mana ana rajista ba to can da ka taba yin rajista shekarun baya na taba yi na taba yi amma ward ward yake yi amma na ga wannan na wannan karan na ga ba yi wadu wadu ba to idan ana yin wadu zaka je ka yi an da na yi wadu an giya mu je to da yake muna kudancin Najeriya ne bari mu zauɗa zuwa kudu maso gabashi da da Alphonsus Okoroigwe ga kuma abin da wasu suka shaida masa kan wannan katin zaben ịgbaala permanent voters card yes agbaala m since last year ịdị dị nkwadebe maka ịtụ vootu oge ntuli aka ọzọ yes yes 2019 mm. adịla m red mm. mm. elekwenu olileanya gị na vootu ị gaji ịtụ anyị agbaala kad na nwanyị chọsi anyị vootu nwanyị kwuo vootu ka emere ha ya ọkwa na-ekwanye nkwa na-ekwanye nkwa na-ekwanye nkwa a ga-arụ so nwanyị kwuo were dis voters card anyị ji ya ndị a na ebo emere ya nwanyị kwuo gbaa agbaala m voters card wani ga-ama ya ya tun ụmụogbe mutumin farko mr cyril njoku ya ce tun bara ya yi rijista kuma shirye yake ya kada kuriyarsa amma yana so duk waɗanda zai kadawa kuriyarsa su yi fi lillahi su tabbatar sun cika alkawuran da suka yi wa al'umma mutum na biyu kuma mai suna mr silvanus ohu abunwa ya ce shi ma ya yi rijista da shi da matarsa tun ranar sha biyu ga watan nuwamban bara kuma yana so duk waɗanda za a zaɓa su yi iya bakin ƙoƙarinsu su tuna da talaka ma'ana za mu kulle da jihohin kudu maso kudu tare da lamido bakar sokoto Yana cewa ne sunana Bari Bulu Apo kuma ni dan jihar Rivers ne kuma na karbi kati na na zabe wanda hukumar zabe ta kasa ta rarraba ga 'yan Najeriya. Shi kuwa wannan ya ce. Yes, I've my voter's card. Okay, basically, voter's card is meant to vote uh, a candidate of your choice. Yana cewa ne sunana Mr. Goodwin, ina da katin zaɓe kuma muhimmancin katin zaɓe a gare ni domin in zaɓi wanda nike so a shekara ta dubu da goma sha tara. To sai dai shin hukumar zaɓe na sane da wannan ƙorafe-ƙorafen kuwa idan tana sane me take yi ko kuma me za ta yi? Saura watanni goma sha biyu kacal ne fa a gudanar da wannan zaɓen. abinda kuma suke cewa idan ana samun matsalar samun katin zaɓe tun yanzu to shi kansu ya zaɓen za a kasance kenan kash sai da lokacin da muke da shi ba zai ba mu damar mu kawo muku martanin hukumar zaɓe akan wannan batu da ma waɗansu batutuwa ba amma ku tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu amadin ɗaukacin wakilanmu da suka tattaro muna rayoyin jama'a akan wannan lamari da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim yauke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A rana mai kamar ta yau Lahadi yau kimanin shekaru biyu aka samu rikicin da ya kunno kai tsakanin mabiya shiya da kuma sojojin Najeriya a birnin Zaria wanda ko ya ci gaba har ya haifar da kame su Sheikh Ibrahim Yakubu zazzaki da kashe wasu daga cikin mabiyansa da masu tsaron lafiyarsa da ma babban likitan su da kuma ɗan jarida wanda ma ke zama kakakin shi Ezazzakin Malam Ibrahim Usman. daga baya gwamnatin jihar kaduna ta ko kafa kwamitin bincike kafin daga bisani kuma sai mai shari'a na babbar kotun tarayya abuja alkali gabriel kolawole ya ba da umarnin sakin jagoran yan uwa musulmin kana ma baya ga sakin nasa cikin kwanaki arba'in da biyar an kuma ba da hukuncin bashi diyar naira miliyan hamsin da ma kuma gina masa sabon gida a duk inda ya zaba a jihar kaduna to sai dai kuma an ɗau tsawon lokaci kafin ma shugaba buhari ya ce uffan kan wannan batu inda ma a karon farko a hirarsa da manema labarai da aka yi da shi ya kusan shekara guda shugaban na najeriya ya ce ma yana sane da abin da ya faru don haka ko da aka kara tambaye sa sai kawai kada baki da cewa When the governor in one of the 36 states. Interestingly, the president of Iran spoke to me about it. But I told him that as a government we have a system. Uh, the governor has physically. Yi ba zan ce ban san wani abu da ya faru ba domin ko da shugaban kasar Iran ya tuntuɓe ni na ce ka san kowace ƙasa akwai tsarinta kuma za mu biya da doka ta tsara lamarin ya faru ne a wata jiha don haka mun kyale gwamnatin jihar Kaduna da kuma sojoji da masarar hukumomin tsaro su yi nasu aikin. will create a To sai dai ko duk da wannan umarni da kotu ta bara tun farko yau fiye da shekaru biyu gwamnatin najeriya ta ki sakin malamin lamarin da ko yanzu ke ci gaba da ja martani da zaman dishen da ma zanga-zanga a ciki da ma wajen najeriya malam ibrahim musa na kuwa cikin shugabannin kungiyar 'yan uwa musulmi a Najeriya. Sunana dai Ibrahim Musa kuma ni ne shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a Najeriya. Abin da sa muke zaman dirshan a Abuja da kuma muzaharori a sauran manyan garuruwa na musamman na arewacin Najeriya shine domin mu jawo hankalin al'umma zuwa ga irin zaluncin da aka yi wa jagoranmu Sheikh Ibrahim Alzigzaki tare da harkar musulunci a Najeriya tun shekarar 2015 a watan disamban wannan shekarar kenan da kuma kira ga ita hukuma ya kamata a saki wannan bawan Allah ya je ya kula da lafiyarsa. To amma a labe ko cikin kwanakin nan ma shugaban naku ya zazzaki a yayin wani takaitaccen hira da 'yan jarida ko shin baku gamsu ba ne? Bayyana da shi jagoran shakal zazzaki gaban 'yan jarida kuma aka nuna wa duniya wannan bai gamsar ba. a dama su sun yi ne don su nuna eh, su karyata wata jita-jita da suka yada cewa ya yi shahada to amma duk wanda ya kalli wannan bidiyo din ya san cewa lallai malam fa yana bukatan ya fita da gaggawa a ji a sake duba lafiyarsa a litinin da ta gabata ne ma dai aka faso mu sauraron ɗaukar karar da gwamnatin Najeriya ta yi game da hukuncin kotun farko na sakin izazzakin, kuma yayin zaman kotun wanda shine ma na farko tun da gwamnati ta ɗaukar karar an fakwashi lokaci ana tada jijiyar wuya tare ko da musaya ya wu tsakanin lauya mai kare izazzaki Femi Falana da kuma lauyan gwamnati oyuko Lawusho ko da yake duk da rashin samun bayanai daga bangaren gwamnati alƙalan ɗaukar karar sun ce sakin izazzaki. ba zai ma hana gwamnati ɗaukaka ƙara ba ba ma tun yau bane da ya masana da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bani adam ke fa ganin akwai abun duba game da ci gaba da tsare zazzaki malam musa jika na ƙungiyar kare haƙƙin bani adam ta amnesty safa group ya ko an karar da gwamnatin ƙasar ne game da illar da ke akwai na kin bin umarnin kotu to mu abun da muke kallo a nan wani karan tsaye ne ga dokokin ƙasa da kuma abun da ya shafi haƙƙin ɗan adam saboda kotu ɗaiɗaiɗai kusan kotu guda biyu suna ba da beli a kan maganan Sheikh Ibrahim Alzakzaki. To har kuma yau ga matsayin da ya samu kanshi na rashin lafiya wanda yake bai da isasshen lafiya a jikinsa. So kaga munan abin da muke kallo har kullum shine gwamnati ya kamata ta rika kallon abubuwan da za a samu zaman lafiya da kuma kwanciya hankali a ƙasa baki ɗaya. Wani lokaci kaga gwamnatocin nan su suke jan rigingimu a ƙasa ake samun fitintunu kaga kamar wannan na shi zagzaki din nan kullum ana faman zanga-zanga kaga ah, akwai matsaloli wanda ya shafi shi kanshi tsaro ɗin? domin wannan barazana ne ga abin da ya shafi tsaro. Amma dai ya takatacciyar bayyanar da ya ga manema labarai bisa rake jami'an tsaro na DSS zazzaki, rike da sanda hannu kuma sanye da tabarau a idanuwarsa ya bayyana cewa. Ciwon ya tsananta ranar Litinin, to amma daga baya sai lamarin sama raguwa. kuma ko ba komai a karon farko jami'an tsaro sun bani na ga likitoci na don haka ma likitoci na ne suka duba ni a baya likitocin jami'an tsaro ne ke duba ni to amma ku a wannan karon sai naki ina samun sauki godiya nake game da addu'o'in ku duka ya dai zuwa yanzu duk kokarin je daga bakin gwamnatin najeriya abin koya ci tura domin ko da na tuntube shi malam garba shehu mai taimakawa shugaban kasa buhari kan harkokin yara labarai ya ce na tuntubi ministan shari'a wanda kawai yanzu kuma haka ta fa bata cimma ruwa ba to sai dai ku amma wata zantawar da na taba yi da shi a makonnin baya mai taimakawa shugaban kasan kan harkokin yar labarai ya ce bai kamata yan shi'a su zargi buhari kan kin sakin shugaban nasu ba shek ibrahim ezazaki ya ce duk da cewa kotu ta yanke cewa a sake ezazaki amma kuma ai akwai wasu da suka shigar da ɗaukaka ƙara akan batun ya kuma kara da cewa ba ma ga batun ɗaukaka kara hakanan kuma akwai wasu rahotannin tsaro da hukumomin tsaron ƙasa ma suke dogaro da su najeriya dai kasa ce ma da ke bin tsarin sai kulanci wato ba ruwanta da addini wanda kuma kawo yanzu ba san yadda ma za ta kaya ba yayin da magoya bayan izazzakin ke ci gaba da zaman dishin da ma zanga-zanga sai abin da koyi ture buzu na ɗi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya kuma zauna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.